إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ka tuna lokacin da hawariyun suka ce, Shin Ubangijinka idan ka roƙe shi zai iya saukar maka da kabaki daga sama? Sai annabi Isa ya amsa musu, ya umarce su da tsoron Allah da barin wannan tambayar, domin watakila fitina ce gare su, ya ce ku dogara ga Ubangijinku wajen neman arziki in ku mumine ne.